إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مدار حكا Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da koyi harshen farisanci da kuma kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan maris din shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris din shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska da ke iyaka da kasar canada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi a kan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu da yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki waɗanda suka haɗa da man fetur ma'adanai da kuma kifi masu saurari ko kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris din shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojan ƙasar rasha ɗaya bangaren kuma da rundunonin kasashen faransa ingila austria paris da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yakin ta shine yunkurin waɗannan ƙasashe na karya ƙarfin rasha da kuma hana matsowarta zuwa yankunan gabashin nahiyar turai musamman ma dai tsibirin balkan inda suka fara shirin yakin da rasha wanda ya dauke su tsawon shekaru biyu suna shiri kafin su shelanta yaƙi a kan dakarar rasha bayan da dukkanin bangarorin sa kasu cimma burinsu an sanar da dakatar da yakin da ya barke bayan cin wata yarjejeniya wadda aka fi sananta da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga wannan lokacin da kuma aka buɗe dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su iya amfani da su a cikin 'yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu 'yancin kanta.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 labarun duniya da farko ga kanunsu an raya daren farko na dararen lailatul kadari a iran rundunar sojan iran ta fitar da bayani dangane da ranar jamhuriyar musulunci da ake biki a kowace shekara sai da hassan nasiru na hezbollah ya kira da a fito sosai a ranar kudus ta duniya to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarin an raya daren farko na lailatul qadri a nan iran a jiya juma'a ne dai al'ummar iran suka raya daren farko daga cikin daren lailatul qadri a cikin masallatai da wasu cibiyoyi na addini ta hanyar karatun alkur'ani mai girma da yin addu'o'i da asubahin ranar 19 ga watan ramadan ne dai wani khawarije ibn muljim ya sari imam ali alaihi salam da takobi a lokacin da ya sujada yana limancin sallar asuba a masallacin kufa takobin ibn muljim wanda yake da guba ya yi wa imam ali alaihi salam launin da shi ne ya sanadiyar shahadarsa rana 21 ga watan ramadan mabiya mazhabar ahal baita alaihi salam a duniya suna raya waɗannan dararen na 19 21 da 23 ga watan ramadan da karatun ƙur'ani da kuma addu'o'i da zumar neman gafara a wajen ubangiji maɗaukakin sarki daga cikin muhimman cibiyoyin da aka yi waɗannan addu'o'in da akwai haramin imam rida alaihi salam a mashad da haramin fatimatul masuma da ke birnin kum da wasu ɗaruruwan cibiyoyi rundunar sojan jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da bayani dangane da bikin ranar jamhuriyar musulunci da ake a kowace shekara rundunar sojan iran din ta fitar da bayani dangane da zagayowar ranar jamhuriyar musulunci ta iran wacce ake yin bikinta a kowace ranar 12 ga watan farko na kalandar iraniyawa daidai da 31 ga watan maris bayanin ya kunshi cewa ranar 12 ga watan farwardin wacce ita ce ranar jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin ranaku masu muhimmanci wajen ayyana makomar tarihin iran wacce kuma ta ginu akan al'umma mai tunanin juyin juya hali basira muminai kuma masu tarihi wannan rana ce ta aiwatar da manufar al'umma da makomarta a ƙarƙashin jagorancin imam Khomeini da allah tabbata a gare shi wacce ta hana 'yan waje su iya shimfiɗa ikonsu ko tsoma baki a kan harkokin jamhuriyar musulunci ta iran a ƙarshe kuwa aka samar da tsarin demokuraɗiyya na addini ta hanyar kada ƙuri'u da kaso 98.2 na al'umma suka amince da kafa tsarin jamhuriyar musulunci bayanin ya kuma ce tsarin jamhuriyar musulunci na iran sakamako ne na juyin juhali da gwagwarmaya na shekaru masu tsawo na malaman addini da al'umma mai kishin addini wanda aka ɗora shi a kan ginshikin tsarin demokuraɗiyya ta addini da jagoranci na malami ma'abocin adalci wanda ya iya tafiyar da sha'anin mulki. hakanan kuma tsari ne wanda ya ginu a kan cin gashin kai na addini da 'yanci wanda kuma ya zama abin koyi ga al'ummar duniya babban magatakardar kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya yi kira da a fito sosai a ranar kudus ta duniya babban magatakardar kungiyar ta hezbollah said hassan nasrallah ya yi kira ga mutane da su fito kwansu da kwarkwatarsu su domin raya ranar kudus ta duniya da ake a juma'a ƙarshe ta kona watan azumin ramadan said nasrullah ya bayyana haka ne dai a yayin jawabinsa na raya daren lalatul qadari na farko a jiya juma'a a birnin beirut inda ya yi ishara da yadda marigayi imam khomeini da dalla tabbata gare shi ya ayyana wannan rana magatakardar kungiyar ta hezbollah sai da hassan ya bayyana cewa a halin da ake ciki a yanzu al'ummar gaza suna fuskantar manyan laifuka irin na dabbanci da 'yan sahayuniya suke tafkawa a kansu da suka hada da kisan kiyashi jefa su cikin yunwa kura daga gidaje da kuma jefa su cikin tsoro da razana bugu da ƙari babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya kuma yi nuni da yadda 'yan gwagwarmaya suke ci gaba da yin tsayin daka da turjiya a gaban 'yan mamaya tare da yin jinjina a gare su. 'yan wasan taekwondo na iran mata suna kan hanyar kafa tarihi a birnin paris rahotannin da suke fitowa daga paris sun bayyana cewa iran ta aiki da tawaga ta 'yan wasan taekwondo inda ake fafatawa da su a wasannin da ake yi a birnin paris na kasar faransa 'yan wasan mata biyu su ne nahida kiyani shekaru 25 da mubina tuni zade a shekaru 18 a wasannin nahiyar asiya dai waɗannan 'yan wasan biyu sun samo irin lambobin zinariya a baya a shekarar da ta gabata ta 2023 nahida ta sami nasarar samun lambar yabo ta zinariya a ajin nauyin kilogram 53 a wasannin da aka yi wannan shekara ita kuwa mubinat ni'imar zade ta taɓa samun lambar yabo ta zinariya a wasannin da aka yi a shekara ta 2022 ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu harshen farisanci inda za mu shiga cikin darasi na 153 a cikin darasin na yau da za a ji tattauna tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da daɗaɗɗen filin sabka da tashin jiragen saman nan da ke birnin tehran na mehrabad wanda yake ɗaya daga cikin muhimman wurare na tashin jirage da suka fi jimawa a yankin gabas ta tsakiya za a je asalin wannan filin sabka tashin jiragen sama da kuma lokacin da aka gina shi da waɗanda sa gudanar da aikin gina shi a cikin tattaunawa da za ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فرودگاه پلنجرگی مهراباد. مهرآباد نه مهرآباد قدیمی دددی قدیمی ترین ما مپی و سال 1938 میلادی شکره تا دیتره دا تلاتن دا تکوز آن افتتاح شد ام بود اشی سالها قبل شکرو کاپیننگ. هواپیما جرگن سما پرواز تشی آنها پرواز می کردند سو سن کسن چه سنا تشی کجا؟ اینا آنها می نشستند سو سنا سبکه صاف تگریه هموار دیدی اطراف گپی آنها فرود می آمدند سو سنا سبکه کی یوشی آن انجام شد اکا ایواتر ده هکن سال 1923 شکرر علب دری ترا دا اشرن دا گروهی از ونی گونگو دگا جوانان متاسا آموزش کویو خلبان متوک انجرگین جرگین سما خلبانی aikin tuƙin jirgin sama Rusiye. ƙasar rasha Faranse. ƙasar faransa دو shekaru biyu آنها بازگشتند su sun dawo As on پس daga nan kuma On آغاز shod an fara shi در خصوص da yake banci. So. ƙerawa ot. ɓangarori کارخانه معیکتا آن وجود دارد شی یه د ساموا آن وجود داشته است شی یا کسنچه ینا د ساموا صنعت صنعانتاوا نسبتن گرگدو سال 1935 شکرر الب دیتارا در تلاتن جالب است یه ندک آیه تروا شهر گری بین المللی نکسا دکسا آن دارد شی یه نده چند سال پیش واسه شکرو دسته گباتا آن افتتاح شد ام بود جدید سابو چهل کیلومتر کیلومتر اربعین جنوب کدو آن واقع شده است شی یکی اکثرا ما پیوا خارجی نوجی آن صورت میگیرد شی یکی ابکوا To madalla bayan da aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa dangane da filin sabka da tashin jiragen sama na Mehrabad. Ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. فرودگاه مهرآباد قدیمی ترین فرودگاه ایران است. فرودگاه مهرآباد در سال 1938 میلادی افتتاح شد اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند. این هواپیماها کجا می نشستند؟ هواپیماها در زمین صاف و همواری در اطراف تهران فرود می آمدند. اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند. و دو سال بعد به ایران بازگشتند. از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد. آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن کارخانه‌ای در ایران وجود دارد؟ بله، این صنعت در ایران نسبتا قدیمی است و از سال 1935 وجود داشته است. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی بله فرودگاه بین المللی امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است فرودگاه امام خمینی کجاست؟ این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آن صورت می‌گیرد. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da wanda aka ji murinsu kuma muhammad aminu ibrahim kyawa ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Ta ma saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauran mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to madalla a yau shirin namu ya gace muku isan jawadi wani mace mawaƙi ne a nan ƙasar iran domin jin irin abin da ya ta mana a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniya a lokacin wannan wata mai alfarma na azumin watan ramadan a yi lafiya. دلم خونه تو داره میون لاله هامو بیقراره گفته بودی مهمونی داری راسته تو مهمونی بهار میاری راسته دیدی اونی شهر ما رو ماه رمزونه توی بهار ازت میخوام هوامو داشته باشی کنار لاله ها و حاز کاشی تو ماه مهربونی رو آوردی قشنگی شو به دست شب سپردی روبروی آسمونت میشینم از گل لحظه ها بهار میچینم دلم هوای خونه تو داره میون لاله هامو بیقراره گفته بودی مهمونی داری راسته تو مهمونی بهار میاری راسته چراغونی شهر ما رو ماه رمزونه توی بهارو ازت میخوام هوامو داشته باشی کنار لاله ها و حوزه کاشی Muhammad Rida Chiragali ke na aka saurara cikin wannan waƙar da ya tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a wani shirin domin jin mu dauke mu da wasu waƙar amma kafin na amma dun kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند امید اولی که هر زمان او را رها کردم امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم زمان او را رها کردم امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش جهان تاریکی محزن است میترسم کنارم باش خداوندام خداوندام قرارم باش یارم باش جهان تاریکی محزن است میترسم کنارم باش سرگرگم کرده من در این همه بیراه را masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumudumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tayar amike cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh